yau dandalin VOA bakoncin ma ya samu. A sunana Shamsuddin Adamu Aliyu, amma mutane suna kira na da ɗan mama danko. Ɗan mama danko? Eh. Wani danko dankon? Husaini danko. Husaini dankon waka? Mm. To ya ake ka fara waka? To gaskiya dai na tashi ne dai kawai na wakarin tun ina karami haka islamiyya mu. Mm. tun daga lokacin muke ɗanyen kasida haka sama-sama dai to kuma har Allah yi da na tashi kuma na da sha'awar abin sosai. na tsundun cikin harka kayan da sai na juye na koma waka ko to wacce kake yi ta rauji na na yi ko ko hip hop a ta rauji din da yake nan zan ci ba hip hop nake yi ba ta rauji eh ita ce ta soyayya ita ce ta soyayya muna zancen shekara nawa to akalla dai za a samu shekara irin zuwa takwas haka dai hmm. eh. to kuma wani irin sakonni kake isarwa eh to waƙoƙin na akwai na fi karfi dai ga faɗakarwa ma wani lokacin da mm. irin waƙoƙin faɗakarwa haka na rayuwa da suka ganganci al'umma sai kuma waƙar soyayya haka tafi to ta fadakarwan ka gamsu kana isar da sakonni a insha Allah Allah ya daga duk wanda ya ji dan Allah da zai mana fata alkhairi akan waƙoƙin da muke idan aka ce Shamsu da wace waƙa za a san ka to akwai wata waƙa da yawanci dai da yake waƙoƙin nan ba fita suke ba gaskiya tunda ba za a haɗa mu da manyan mawaƙa ba saboda me ba za a haɗa ku da manyan mawaƙa to lokaci ne in Allah ya kawo lokacin da za a je mu ma za a je mu a ban gane za a je ku ba idan kuka eh. ba kuna fitar da ita ba ta fita gari a'a gaskiya da yawanci waƙoƙi mu ba su fiye yawo kamar na sauran mawaƙa ba me dalilin da yasa ba sa yawo kamar na sauran mawaƙa to dalilin dai ba zai wuce kamar a ce irin samun tallafi ba daga wajen manyan mu ko wani abu haka makamancin irin haka waɗanda suka daɗe a harkar ba sa dafa muku wajen ɗaga ku duniya ta san ku to ba da yadda baya kasancewa gaskiya akan samun hakan mafi akasari kuma za ga kowa ta kanshi yake yi to eh, eh, ramana mai sauraron ya gaji da jin bayananka hmm? ka rera mana wakar ka mai sauraron to akwai wata wakar da nake cewa ku bar faɗin ra'ayi sirri yana zuci mai yin barin zance yana cikin kunci komai kake a rayuwarka inda rai da rabo daure ka zama nagari ko don ka samu yabo halinka sabulun ka ko da kwabo ba za na yarda da ni ake ta hadi ba to ita wani aka mai kaita A kan rayuwar duniya na ita eh. eh. kan rayuwar duniya ban gane ba eh, irin zamantakewa da take tsakanin al'umma banda ita wacce ce wacce ka fi so a cikin waƙoƙinka waƙoƙin da na fi so a cikin na gaskiya akwai wata waƙa ta masoya ku za ku kai mu muje a barbatin na waje masoya in mun yi har gobe za ku yaba ba za mu kai ƙasa ba a zamani waka soyayya ce waka ita ce sana'ar da ka rika ko kana wata sana'ar mm, ina waka sannan kuma dai jifa jifa haka da ina fim kana fim eh banda sana'ar hannu da nake haka a fim a fim din a jarumi kake fitowa ko a ne eh a jarumi dai zan ce kenan kenan kana hada waka da fim da fim eh saboda me baka yi hadama ba a'a ba a batun hadama da abin da ya zo mana ai muna karɓar shi a biyu ba mu san hanyar da za mu kulle ba kuma gaba shine bayanin mm. to me burin ka harkar waka ta budi a harkar waka dai bai wuce in ci gaba dai insha Allah kuma idan Allah ya amince mana mu ma wakan mu ta shiga duniya ta zagaye duniya ko ina ya zama ana jin mu to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce wa dandalin VOA amshi ko bai rera da dandalin VOA ga mata da ku manyo murna tashar rediyo ce mai faɗakar gun al'umma To madalla sai dai dandali ya ce Allah ya da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.